يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تكين إيقوان yau ranar sha uku ga watan biyar ko shida ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta zo daidai da ranar sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma na malaminmu muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na 186 inda malam da babban baki ya rubuta gazwatul ahzabi wa tusamma aidan gazwatul khandaq gazwatul ahzab shine yakin taron dangi ko ka ce yakin rundunonin arna akan musulmi wata samma aiban kuma ana kiran wannan yaƙi da gazwatul khandaq yakin gwalalo yakin da aka haƙa rami don kada a iya shiga cikin garin madina tasmiyatuha bayani akan kiran wannan yaƙi da waɗannan sunaye wa zamaniha da ko wa da bayani akan lokacin da aka yi yaƙin wa sababu ha da bayani akan abin da ya jawo yaƙi summiyat hadhihi al-ghazwa an kirayi wannan yaƙi ghazwat al-ahzab da sunan yaƙin taron dangi listima'i ahzabil kufri saboda tattaruwar rundunonin kafirai min mushriki quraish abinda ya haɗar da mushrikan quraishawa wa ghatfan da na ghatfan wa man halafahum da duk wanda suke da alkawari tsakaninsu na taimakon juna Ma a yahudul madina haɗi da yahudawan madina wato gangami ta ciki da waje على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين akan yaƙar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma yaƙar mabiyansa musulmi wa tusamma kazalika ghazwat al-khandaq kuma har wa yau ana kiran wannan yaƙi da sunan yaƙin gwalalo bismil khandaqi alladhi hufira ana kiransa da sunan yaƙi wato ramin da aka haƙa bi mashwarati salman al-farisi ta dalilin karɓar shawarar sahabin annabi salman al-farisi radiyallahu anhu Allah ya da shi walam takun ta'rifuhu al-arab su laraba ba su san yin gwalalo ba don hana abokin gaba isowa gare ka lam takun ta'rifuhu al-arabu min qabl kafin wannan lokacin laraba ba san haka ba baya cikin dabarun su na yaki fashtaharat bihi hadhihi al-ghazwa wannan yasa sai wannan yaki ya shahara da wannan suna na yakin gwalalo ko kace yakin wake wawake rami da aka yi don hana har na shiga garin madina وقد وقعت هذه الغزوة wannan yaƙi na gwalolo ko ka ce na wato taron dangi ya afku fi shahar shawwal a watan shawwal shine wata na goma a jerin watannin hijira watan ramadan na tara shi kuma yana biya masa min ami khamsatin min alhijira min alhijiratin nabawiya a shekara ta biyar da yin ƙaura annabi muhammad صلى الله عليه وسلم أما سببها أما بتن أبن ليجاو ياكن فإن الحرب معلنة بين المسلمين والكفار yaƙi tsakanin musulmi da kafirai bayyanannen abu ne dama abokan karawa ne to haka dalilin da ya jawo bambancin manufar da ke tsakanin musulmi da kafirai kafirai ba su yadda a gudanar da abin da musulunci ya zo da shi ba musulmai ba su yadda su biya wa arna kan ba za su yi abin da Allah ya ce ba wa kulluhum jarrabul harba dukkaninsu da musulman da su wato anin ƙurai shawa da kuma abin da ya shafi su yahudawa duka sun gwada yaƙi a kaninsu da musulmai ma'ana su musulmai ta ɓangare guda yahudawa da mushirikai a ɓangare guda ba wanda ba su taɓa gwada yaƙi da manzo ba an fahimta ko wal na kuma ba wanda ba su yaƙi tare da musulmai ba sun san waye manzo sun san su waye musulmai wa za zaqu mararataha sun ɗanɗani ɗacin yaƙi da musulmai wa khasarataha sun ɗanɗani irin asarar da ake fuskanta a yaƙi da musulmai wa annahum la qibala lahum biha kuma sun san cewar ba su da ikon butar da musulunci da musulmai a ce sun kawo ƙarshen su sun ƙarar da su ba su isa ba fa kulluhum mauturuna dukkaninsu kowannensu ya faɗi ƙasa wanwar a gaban musulmai da su ƙuraishawan da kuma su wato ainihin yahudawan fa ƙuraishin turidu isti'adata makanatiha ƙuraishawa dai fafutukar da suke sai sun dawo da matsayinsu da da ake jin su su fafawa ne musulmai sun nuna ba komai bane su to so suke sai sun yi abin da za a ce eh suna nan akan yadda suke da وأمن تجارتها إلى Sham kuma suna so su dawo da kansu aminci na kasuwancin da suke zuwa sham su wuce kai tsaye hankalinsu kwanci ba tare da fargabar musulmai na iya karawa ko su tare su a hanya ba ba fargabar musulmai su kara da su ba fargabar a tare su shine suke so su dawo da kansu wannan su ji kamar yadda suke da kafin musulmi su yi karfi واليهود yahudu ujliya ay ajla man ujliya minhum ujliya man ujliya minhum su kuma yahudawa an fitar da waɗanda aka fitar daga cikinsu daga madina sun san suwaye musulmai sun san suwaye manzo wankasarat shaukatuhum ɗaya, ko ka ce kaifin da suke da shi ya dakushe ayar da suke tunanin tsinin da suke da shi ya karye walakin jama'atun min zu'ama ibanin nadir walakin na jama'atun min zu'ama banin nadir sai dai wasu ayari wasu jama'a daga cikin jagororin zariyar nazir cikin yahudawa na kharaju wanda suka fita ba da ijla'ihim bayan wato fitta su daga madina ila khaybar suka yi wato adin garin khaybar tabannau tahzibal ahzab sun ɗaukar wa kansu tattara rindina-rindina alal musulmi na a kan musulmi fakharaja minhum salamu bin abil huƙaik annadri sai wato salam dan abi huƙaik wanda yake da dangantuwa ga su ƙabilar banu nadir wa akuhu kinana da dan uwansa da ake kira da suna kinana wa fiyai bin aqtab nadri da fiyai dan aqtab shi ma da yake dangantuwa ga su wannan wato anin kabila ta banu nadir ta yahudawa hatta wafadu ala quraish har suka je cikin ayari zuwa ga quraishawa fada'uhum ila harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka yi gayyata suka kirayi shawa zuwa ga a fito cikin gangami don a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal musulmi a kuma yaƙi musulmai wa wa'aduhum an ƙatilu ma'ahun suka kuma yi musu alƙawarin cewar yaƙi nan da muke cewa ku fito a yi ba wai ku za mu bari da shi ba kawai mu ma da mu za a yi za mu yaƙi nan tare da ku wa shahidu lahum bi anna ma hum alaihi suka kuma shaida wa ƙuraishawa cewar ai abin da su ƙuraishawan ma suke kai mina shirki na tarayya da Allah khairun min dini Muhammad ya fi addinin da annabi Muhammad yake kai kama akbar Allah ta'ala anhu kamar yadda Allah ya ba da labarin su akan wannan magana da suka faɗa bi qaulihi da faɗinsa cewa subhanahu wa ta'ala wanda tsarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka yace alam tara ila allazina utu nasiban baka ga waɗanda aka baiwa wani kaso ba Minal kitabi na littafi da aka saukar musu daga Allah wanda ke bayani na gaskiya da fayyace bayanin abin da yake ba daidai bai tsawata daga yin sa amma aka wayi gari yu'minuna bil jibti suna ba da gaskiya da tsafi da bokanci wat suna ba da gaskiya da bautar abin da bauta masa ficewa ne daga biyayyar Allah da shishigi waya na lillazi na kafaru har ma suna cewa da waɗanda suka kafurta, ha'ula'i ai waɗannan ƙuraisha wanda suke kan shirka da tarayya da Allah ahada min na amanu sabila sun fi zama a kan hanyar shirya fiye da wato ainihin waɗanda suka ba da gaskiya da manzo ula'ika allazina la'anahumullah Allah ya ce ire-iren waɗannan mutane ire-iren waɗannan bayi su ne waɗanda Allah ya tsine musu ya nesanta su daga rahamarsa wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya tsine masa falan tajida lahu nasira ba za ka taɓa sama masa mataimaki da zai iya taimakonsa ba am lahum nasibun min al-mulk ko ku suna da wani kaso ne da rabo na abin da ya shafi wato sarauta da mulki fa idan aiko inda haka ne la yu'tuna an-nasa naqira ba za su iya baiwa wasunsu daga cikin mutane kaso na wannan mulkin ba daidai da ɗan ɗugon da ke bayan ƙwallon dabino haka yake faruwa wanda da ya ɗauki halayyar yahudawa a kan mulki to in ya hau ta zarce in ka ce ba haka ba a kashe ka haka ake yi ne yanzu ya gama gari kowa da kowa musulun ba suka ara suka yafa in ya hau sai ya mutu zai za a daina hakan haka kuma sai da a kashe shi ko a kashe wanda za a kashe am ya nan nasa ko ku kushe suke wa mutane ne da bakin cikin abin da Allah ya yi wasu alama atahumullah game da abin da Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa da baiwarsa faqad atayna ala ibrahim alkitaba haƙiƙa mun bai wa zuriyar annabi ibrahim littattafai wal hikmata mun kuma ba su wato anin bayani na gaskiya na hikima wa atainahum mulkan azima muka kuma ba su sarauta da mulki mai girma cikin suratul nisa aya ta ɗaya zuwa da 4 mala yace kuma haula in nafar min yahud ila tsofan sannan dai su waɗannan jama'a daga cikin yahudawa suka sake gargadawa suka tafi zuwa ga tsofan kabila ta tsofan lilgara da nafsihi dan wannan manufar dai ta tara gangami waɗanda za a haɗu a yaƙi annabi da kuma musulmai fata halafu jami'an ala harbin musulmin suka yi ƙulla yarjejeniya da rantsuwar ba gudu ba da da baya baki ɗayansu akan yakar al'ummar musulmi wa kharaju hatta nazalu ala hududil madina suka kwa fito har suka zo ga iyakokin garin madina fi jaishin a cikin wata runduna ta ban mamaki iwamuhu madogarar wannan rundunar jama'ar da suka haɗu suka yi ta asharatu alafi muqatil mayaƙi dubu goma ja'u yuridun alqada'a ala da'wati alislam sun zo da manufar kawo ƙarshen kira zuwa ga musulunci ta Allah ba ta su ba mala yace wal kufru millatun wahida kafirci duka turba ɗaya ce wa in ikhtalafu ala masalihihim duk da sun saba akan abin da suke so su cimmawa na maslaha wannan fetur yake hari wannan kuma so yake ka sayi makaminsa wannan kuma ko sun saba a inda kowa ya sa gaba amma dai manufarsu a kawo ƙarshen musulunci da musulmi wa asma'ihim ko da sun saba a wajen abin da suke kwaɗayin samu fa innahum mujmi'una amma duk da haka dai tattare suke wa mujtami'una sun harhaɗu sun yi gangami ala adawatul islami akan kiyayya da fada da musulunci wal muslimina da kuma musulmai wa in ikhtalafat al wasailu duk da hanyoyin da suke bi na yakar musulman sun sha bamban wani gaba da gaba zai zo i fada da kai wani kuma sun sunkuru yake da dabaru i maka an gizo mai kan turuwa a ce to abinda za a yi a tsara yadda za a yi a raba su da ƙur'ani aro musu kallon ban ne yana musu kaga mai shekara 60 da ɗan shekara sha suna musu yau mun baku ku kashi shi na karyar ku amma ba zai iya maka bayani cikakke akan wata matsala ta addini amma zai baka timetable ɗin abin da za a yi tsawon watan ya haddace a ka Su kaga wannan yaƙi da kai ne akan abin da kake kai wannan ya ɗauke ma hankali da ka je ka haddace ƙur'ani ko ka fahimci hadisai ko wata matsala ta addini to akwai salo-salo na yakin wani kuma gaba da gaba ko za a ce a karar da su shirya wani shirin a biyo masu da to duk inda suke da da da yanzu duk tafiya iri ɗaya ce in dai ka fahimci abin da aka yi baya to za ka zama mai ido akan abin da aka yi yanzu mala yake cewa duk da wato hanyoyin da suke bi sun bambanta au ta gayyara tilwajo ko kuma inda suka fuskanta suka sa gaba sun bambanta wata ba a datil azman duk da kuma wato lokaci ya yi nisa tsakani to amma dai in ka kalla abin da aka lokacin ƙuraishu da annabi sallallahu alaihi wasallama da yahudawa ka zo ka sa fefan a yanzu kana kalla abin da yake wakana za ga kawai yan bambance bambance ne na salo amma abu guda ake yi mala yace wusulu khabaril ahzab ila madinati isowar labarin wannan gangami da rinduna ta mayakan kafirai zuwa ga madina an samu labarin shirin da ake yi na yaƙar musulunci da musulmai sharatun rasuli sallallahu alaihi wasallam ashabahu da kuma shawarar da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi da sahabbansa lamma alima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi khabari al ahzab yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sami ilimin labarin wannan rundunoni na arna wa za hafihim ilal madina da tuttuɗowarsu zuwa garin madina tahowa cikin matsi da cinkoso shi ake cewa zahab asalin zahab ɗin ana faɗarsa a matsayin kamar rarrafe da yaro yake ko jan gindi ai saboda babu wato ainihin sakewa da zai yi ba kafa su to su ma ga kafafun amma saboda dandazo da cinkoso tafiya ta sauri ba za ta yi ba to a haka suka kamo hanya suka tuttudo zuwa garin madina liqitalil muslimina domin yakar musulmai istashara ashabahu radiyallahu ta'ala anhu ganin haka sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shawarci sahabbansa Allah ya yarda da su bima yanbaghi amaluhu game da abin da ya kamata a aikata limu wajahatihim domin fuskantar kafirai da rundunar da suka yi wa huwa da abuhu wannan dama ta'adar manzo ce sallallahu alaihi sallam" ishawarci sahabbansa abin da wahayi bai zo ba alaihi salatu wa salam irada amincin Allah su tabbata gare shi koyarwa ga sa cewa haka ya kamata su kasance a rika shawarta abinda wato ya tunkaro al'ummar musulmi shawara ta gari a kuma bi fa'a عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه sai sahabansa salman al ya bashi shawara Allah ya yarda shi wace shawara ya bashi bi hafri al-khandaq bi hafri khandaq yace yana za a haƙa wani wato anin wawa keken rami min al-jihati shimaliya ta shiyar wato arewa na garin Madina fi mawajahati jaishil kufri don fuskantar wannan runduna ta kafirai da kafirci wahiyar jihatul makshufa dama shiyar wato arewa a bangaren garin madina da ita ce shiyar da take a yaye babu wani wato ani abu da zai iya kare ka shiga madina amma jihatul ukra amma sauran shiyoyin fakanat muhassana dama madina tana da wato ganuwarta yasu ubu iktiraquha wanda tsaga wannan ganuwar a dara ta a shiga bai da sauƙi. ba abu ne da zai yiwu ba wan nufudu minha ratsawa a wuce ta wannan gurin ba zai yiwu ba to da haka inda suke da matsala bangaren arewa aka ce to a haƙe arewa وقد كان هذا liktirahu منه رضي الله تعالى عنه wannan wato anin kawo tunani da kawo shawara daga gare shi Allah ya da shi mimma ya arifu hufi biladi faris ina daga cikin abin da yake da masaniyarsa a can garin faris su suna haka kafin ya musulunta to da aka yanzu da ya musulunta sai musulunci ya karu da wannan baiwar da Allah ya masa ta masaniyar abin da ya sani a wancan lokaci ta rana yanzu hina yuhajimuhum adu sukan yi haka su farisa a lokacin da abokin gaba yake so ya far musu فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشورة sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karɓi wannan shawara ta Salman al-Farisi wastahsanaha ya kyautata wato wannan ice a shawara wannan nagartacciya wa amara bi tanfidiha ya kuma yi umarni da cewar a aiwatar da ita hafarul khandaq haka wannan wawa keken rami ijtama'a jayshul musulmina, rundunar musulmai sun haɗu wa kana adaduhum thalathatu alafi muqatil adadin su mayaƙi ɗaiɗai har mayaƙi dubu uku to a ce waɗannan za su fuskanci dubu goma ko ai kaga ba sauƙi ne da shi ba in ban da taimako na Allah wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi hafaril khandaq sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarni da a haƙa wannan gwalalo bi mashurati salman radiyallahu ta'ala anhu sakamakon shawarar sahabansa salman al-farisi Allah madaukaki ya da shi wa kana tsuluhu tsawon wannan guri da za a haƙa khamsatu alati dira sangalin hannu dubu biyar ne daga ɗan yatsanka zuwa gwiwar hannu a jere a jere sai an samu dubu biyar tsawon inda za a haƙi to ko haka ma yaƙi ne in ba ma yaƙi ba zai wannan sai maza wa arduhu faɗinsa kuma da ake so a samar tis'atu azru'in ana so a samar da tsawon sanganin hannu tara mutum ba da tsawon galibi tsawon sanganin hannu biyar ne ba ma ya kaiwa in aka zo za a likafa ne aka rasa ya tsawonsa yake to ka yi haka so biyar za ka yi nasara zai haɗa shi to haka sai an yi tara tsawon mutum kamar ka ce biyu kenan a jere haka ake so faɗin ya zama wani dokin ne zai tsallaka ma ko mutum kurakume tana sai ya faɗa ciki an gane ko to wannan shine salon da aka bi wa umquhu zurfinsa kuma sab'atu sab'atun wana tanganin hannu bakwai ake so ya tsawonsa shi ma ya fi tsawon mutum kagan ka fada ta dabi ka da jifa ila asharati azru wani gurin kuma zuwa wato ai ya kai goma wa qasama hu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bainal muslimin tsawon wannan guri da za a haƙe sai manzan Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya rarraba shi tsakanin musulmai faja'ala ala kulli asharatin minhum hatara arba'ina zira'a ita duk mutum goma ina so su haƙa masa zira'i arba'in awan sanganin hannu arba'in a cikin dubu biyar can can duk mutum goma aka ce kowa arba'in arba'in arba'in arba'in da haka aka yi haka na arna ai sun taho kan su zo ake so a mutan da za su fada kuma ba zai ba sai dai su koma nan gani nan bari waƙattan tamma hafurhu an kai ga cimma haƙa wannan rami fi zamanin ƙiyasi a lokacin da aka kwatanta su muna ga kannan kansu zo da lokaci kaza za mu gama hakan kuma aka raza shiddatil bar duk da a lokaci ana matsanancin sanyi waljo ga yunwa wal khawf alladhi asabahum ga wannan tsoron da ya same su ce zaka haƙa kana tunanin ko zai cin maka kafin ka gama kayi haƙan bai nasara ba kenan ko ko ko zaka gama kai nasara ga yunwa ga sanyi ga tsoro ai wani ne sarewa ma zai sai da magana a fice a tafi a bangaren in so su raba kuwa to kuma tafiya irin wani za ka iya tafiya da komai naka ba zai yiwu ba baka shirya wa haka ba to bayan wannan tsoro da ya same su fi zalikal lokaci a wannan lokaci haka suka zajirce suka yi wannan aiki wa zaharat fi hafri hadha al-khandaq mu'jizatun wasu abubuwa na gagara koyo sun faffaru sun bayyana a lokacin haka wannan wawa keken rani wa ayatun da alamomin da suke tabbatar da annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibarun da wasu abubuwan wato la'akari da samun izina wa izatun da gargadi kasira masu ɗimbin yawa sun faru ga wasu daga ciki malaci akhrajal imam al-bukhari imam al-bukhari ya rawaita hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafin sa an anas radiyallahu ta'ala an daga sahaban annabi anas Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila al-khandaq manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya fita gurin hakan gwalalo fa ila al-muhajiruna wal ansar yahfuruna sai ga wato yi mutanen makka da suka yi ƙaura da mutanen madina da suka ba da gudunmawa da agaji da karɓar sahabban da suka to daga makka tare da manzo ya na suna wannan haka sai ga datin da a wayewar garin da aka tsara haka wayewar gari kuma da take wato mai tsananin sanyi walam ya lahum abidun ba su da wasu bayi ya amalu na zalika lahum da za su yi musu wannan haka bare su huta bayin su yi falamma ra'a ma bihim minan nasab yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da waɗannan sahabbai nasa suke ciki na wahala waljo ga yunwa ƙala sai ce allahumma la aisha illa aisha al'akhira faghfir lil ansari wal muhajira ya allah ka sani ina shaidawa babu wata rayuwa mai daɗi in ba rayuwar gidan lahira ba duniyar nan wahala ce kawai inda ta ana gani kuru-kuru faghfir lil ansari Allah kai gafara ga sahabbanka da ke Madina ai sahabbaina da ke Madina wal muhajira ka kuma yi wato gafara ga sahabban da suka yi kaura zuwa Madina ka tattara su gaba daya gafara wannan abin da suka yi ya ci a nima musu gafara faqalu mujibina la su ma sai suka ce suna masu amsa wa manzo wannan addu'a da ya musu da fata na gari suka ce na hannun na u muhammada alal jihadi ma na abada mu fa ne fa muka yi taffa ga annabi muhammad ira da aminci allah su tabbata a gare shi akan zami yaƙi muddin muna nan a rayu har abada in dai da rayuwa ba gudu ba ja da ba kakka ji komai wa fihi aiban har wayo game dai da wannan al'amari na yakin gwalolo hadisi ya zo cikin sahih bukhari an al-bara bin azib daga sahaban annabi bara dan azib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kasance yanqulu turaba yawm al-khandaq ina daukan kasa da kansa a ranar hakan gwalalo hatta barra batsunuhu har sai da fata cikinsa ta budu budu da kura wa ya ƙulu yana cewa murtajizan yana mai karanto wannan waka da ake cewa rajizu zubin wakan ne haka bi kauli abdullahi bin rawaha waƙar da wato abdullahi dan rawaha yake yin ta shi ma manzo yake faɗarta radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da abdullahi dan rawaha manzo yake cewa wallahi laula Allah mahtadaina ولا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا هكما ذو يكتشو يكتشو والله لولا الله نارنس إلى الله إن بعد شيء ألم با ما اهتدينا دابا مشريا با kuma ba dabarar mu bace wala tasaddaqna da ba mu dauki wani abu mun bayar dan Allah mun yi sadaka ba shi ya so mu da wannan rahamar wala sallaina kuma da ba mu kalli wato an alqibla mun yi masa sallah ba fa anzilan sakinatan alaina wannan yanayi da muke ciki na firgici da razani Allah ka saukar mana da nutsuwa wa sabbit al-aqdama ka tabbatar da daga daga mu kuma illa qaina in mun kai ga haduwa da waɗannan abokan gaba gashi dai ana ɗaukan asbab an ɗauki sanar za a fita daga matsalar su amma ta yake in guri ya kure sai an kaura ka tabbatar da mu ba gudu ba da da baya innal ula haƙiƙa waɗancan bayi qad bagaw alaina sun yi shishige a kanmu sun zalunce mu wa in aradu fitnatan ko da sun nufe mu da binna ko duk sanda suka nufe mu da fitina a baina sai mukan ki biye musu a baina a baina amma dai suna biyo mu to za a kara to kaga wannan wani ƙarin ƙarfin gwiwa ne disashe maka cikin damuwar da kake ciki a baka wani abu da zai sa karsashi karkajin wato ba kasala ko kuma lalaci a aikin da kake wa kana ya muddu sautahu bi akhiriha manzo yakan ja muryarsa in yazo karshe sai ce wa in aradu fitnatan abaina na na abaina abaina ya maimaita haka wa fihi rawayo ya zo ya tabbata cikin sahih bukhari aiban kuma dai an jabir daga sahaba annabi jabir radiyallahu anhu Allah ya yarda shi qala yace inna yawmal khandaq nahfur haƙiƙa a ranar yakin khandaq muna tsaka da haƙa rami fa'aradat kotiyatun shadida sai wani wato kegen dutse mai wahalar sara ya bujiro mana a gurin haka faja'un nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sahabbai da haka wato fasaunar dutse ya gagara gare su suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqalu suka ce hadhihi qudyatun aradat fil khandaq ya manzon Allah ga wani dutse da kika bari ya zo ya bujiro mana a wajen wannan haka faqala ana nazilun ice zan sauko kansa yanzu kuwa tun maƙama sannan manzo ya tashi wa batnuhu ma'asubun bi hajar ya naɗe cikinsa da dutse saboda yunwa wa labitna thalathata ayyamin jabir ya ce a wannan lokaci mun zauna fa tsawon kwana uku la na zo kuzawaƙan ba wani abu da muke ɗanɗana da sunan abinci kuma amma aikin yi ake ba a fasa ba fa akhadha an sallallahu alaihi wa sallam al-mi'wan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karbi dagi fa daraba fil qudya ikaikaici wannan dutse idoka masa fa'adat kasiban ah, ahyala au ahyama sai kawai ya zama toka ya zama wato anin ƙura a bar wato shekewa qultu ya rasulullah sai eh, idan li ila bai sai ce ya manzan Allah kai min izini in je gida in ji jabir ya ga abin ya tsaho kwana uku ba abin da aka ɗatsana kuma aiki ba a fasa ba fa limra'ati da ya min izini na je gida sai nace da matata ra'aitu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama shay'an na ga wani abu tare da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma kana fi zalika wannan ba abin da za a ce a ci gaba da hakuri akan sa ba ka zauna kwana uku baka ci ba a zo fasa dutse kowa ya gagara kai ka daga ka fasa fa in daki shay'un yace ko da wani abin kaiwa baka gurinki qala tace indi sha'ir tace ina da garin sha'ir kamar kace alkama wa anak akwai kuma yar wato tumburbura dabba da za a iya wato yankawa ko yar madaidaiciya akuya ta yanka fa zabahatil anaq ta yanka wannan yar akuya ba ke yanzu ki ce ai a kira man ko a kirashi ta tana tana shura kafa sai ki bari ta mutu wai ke mace ce ba za ki yanka ba wai ce ba ta yanka ba ce ki yanka ka ku asara an gane ku? wa tahanat sha'ira ta kuma wato ainihin niƙa wannan sha'ir din wannan alkama hatta ja'alna lahama fil burma har sai da muka ga mun dora wannan nama akan tukunya tukun ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم sannan na zo gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wal ajinu qadin kafar wannan kwababban kullu na wato anin sha'ir an riga an yi gutsire gutsire da shi yadda za a iya dadanawa a yi gurasa wal burmatu bainal asafi wannan kuma tukunya tana tsakankanin wato duwatsun murhu an gane ku kad kadat an naman da ke cikinta ya kusa ya nuna faƙultu u'ayyimul li ko sai da ce u'ayyimul li wani ɗan abinci ne nake da shi da bai taka kara karya ba ya manzan Allah faƙum anta ya rasulallah wa rajulun aw julani. ka taso ya manzan Allah kai da wasu mutum biyu ko mutum ɗaya tun daga mu ma na gidan ko to ka tunda dama Jabi ɗan abdullahi ai babansa sanda ya rasu ya ba masa yan kwaso su bakwai ko kuma wato mata wajen biyar ko sama da haka ko shida a wani lafazin shi yake kula da su to kaga waɗannan bakwan ga shi ga matarsa ko ba karu ba ga kuma annabi da mutum biyu ka gane ko to ya ce wannan abinci ne da bai ta kara kara ba manzo Allah so da kai da dan mutum biyu ko mutum daya qala kam huwa sai ce yaya yawan abincin yake in ji manzon Allah fa zakartu na gaya masa kamar yawan kaza ne qala kasirun tayyib ce ai da yawa kuma mai albarka da dada a hada nama ciki aka ga da dai. ka kwana uku baka ci baka ɗan samu nama aka ji da sassauci qala qul laha la tanzi al burma ice maza ce ne da ita kar ta dauke tukunyar daga kan murhu a bar su akan wannan wato a bar tukunyar akan wannan duwatsun da take kai walal khubza min at-tanur burasan ma kada a yi a gama ta daga jikin wato tanderin nata in an daddana a batta ka a shiru hatta ati har in faƙala ƙumu sai ta da sahabbai kai ku taso ta samu faƙamal muhajiru na wal'ansar mutanen makkar na madina aka yi da nazo aka tafi falamma da kala a nafara'atihi yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa jabir wajen matarsa ƙala ya ce wai da kala a da yayin da shi jabir ya shiga gurin matarsa qala wai haki ite kai tanki ja annabi bil muhajirin wal ansar annabi ba da mutanen makar na madina gaba ɗaya tarkato yayi to na ce to shi shi da dan mutum ɗaya ko biyu ya kwaso su duka yau za a ji kunya wa man ma'ahum tare da duma da suke tare da su ya taho qalat hal sa'alaka sai ta ce ah da ka je kafin ya haka ya tambaye ka ne qultu na'am nace iya tambaye min tambayar ya abincin yake na gaya mata fa qala dukhulu ko manzo sai ce kai ku shigo wala ta tadaghaw banda turereniya ka ji tsari na musulunci kaddan an kwana uku kuma ka ce yau ranar hadama ce banda turereniya fa ja'ala yaksiru al-khubza sai manzo rika wato ciro gurasa na ana yayyagawa shi da kansa kaji kwamandan ne yake yagawa excellency shi yake yaga gurasar da wato mayakinsa zai ci wa ya ja'alu alaihi laham ina ɗiban naman nan yana zubawa wa yukhammiru burma in ya ɗiba sai ya mayar da wato animal ya rufe wannan tukunya wattannur in aka ɗauko gurasa sai a mayar a rufe wa idza akhadha minhu idan ya ɗauko daga ciki sai ya mayar ya rufe wa yuqarribu ila ashabihi thumma yanzil ina wato alin gabatarwa da sahabbansa sannan ya kuma cirowa ga, wato zuba miya ya ya kuma zuwa ya ciro an ɗiba sai a rike an sai a rike haka ya rika yi falam ya zal yaksiru al bai gushe ba yana wato gubbutsar wannan gurasa wa yaghrifu ina kuma kamfato wannan miya da nama yana zubawa hatta shabi'u har sai da kowa ya koshi wa baqiya baqiyatin aka samu kuma ragowa ba a cinye duka ba qala kuli hadha ite da su Jabir ko kuma ku ci wannan wa ahadi abinda ya hau kai ku kyautar fa innan nasa asabatuhum majaa babu shakka mutane na cikin yunwa a wannan yanayi a wannan ai ba karamar aya ba ce wanda ya ga wannan ake da shi fita daga musulunci ya fita bayan san ya san ɗanɗanansa da daƙinsa wanda ya san wannan tarihin ya fahimce shi yanzu ka zo kane masa wani barazanar kisa ya gude ja da baya to wannan muka rasa eh. suna nan birjik abubuwa na addini in kana karanta in musiba ta same ka sai ka samu kanka kamar kana cikin aljanna ba saboda kana tunano abubuwan da su manzo suka samu kansu a ciki to kai na kama bai kai nasu ba sai ka ga musiba ka dauke ta ba komai ba abin da zai sa hawa ne kai ba zai sa kawo amma yanzu abu dan kankani musayar magana suka jance ai ga ya kame jininsa ya hau wa fi musnad al-imam ahmad mu iya shiga a cikin musnad na imamu ahmad Allah ya ji kansa da rahama rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa bi sanadin hasan da jerin mazaje kyakkyawa an karɓo hadisi an bara bin azib daga sahaban annab bara dan azib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi qala yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi hafaril khandaq manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu da haƙa gwalalo wa wace rami qala yace wa arada lana sakharat ana cikin hakan nan sai wani wawa keken dutse ƙarfa ibujiro mana fi makanin min khandaq a wani guri daga guraren da ake haƙa wannan wawa keken rami la ta'khudhu fiha almi'wal in an tsara diga a kai baya kamawa irin yadda idan masu haƙari da suke aka ɗauka aka ɗoka lokaci sai ka ji wato ƙarfa ya yi shi ya ɓalle dutse yana nan yadda yake ko zama ko kuma ana fito ka haka ga wuta wal shi kuma bai yage zau ba suka ce to mun ci karo da irin wannan dutsen ya manzan Allah qala fa shakawha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare suka kai kukan wannan dutsen suka ci karo da shi zuwa ga manzo فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya zo ga wannan dutsen qala au auf cikin marawaita yake cewa wa ahsibuhu qala ina zaton cewa i wada'a thawbahu manzo ya cire sutura sai aji za a yi aiki thumma habata ila sakhara sannan ya dira ga wannan dutse fa akhadha al-mi'wal ikarbu wato ainin dagin fa qala bismillah yake da sunan Allah kaji makar eh kai ma yanzu ka rika da sunan Allah ka gani ta dabba su gaga makarin ba kuma ga baiwa abin ya haɗe biyu ga jarumta ga baiwa ga kuma wasu an kira sunan Allah fa barbatan darbatan fi ido ka duka daya fa kasara sulusal hajar sai ya sare ɗaya bisa uku dutsen guri guda wa qala Allahu akbar kuma ce Allah ya fi komai girma ma'ana shi ya ban wannan nasarar fa utitu mafatih ash-sham an bani wato mabudan garin sham wallahi inni absiru qusuraha na rantse muku da Allah bayan na datse wannan wato gutsuran dutse an nuna min wato ainihin ƙerarrun gine-ginen da suke wato ainihin su can sham ɗin alhumra wanda suke wato jajaye min makani haza a inda nake tsaye din bayan Allah ya dora na kan dutsen nan wal din da na gani kuma ga abin da aka nuna mu kun makala sannan sake cewa bismillah da sunan Allah zan kuma sarawa wa daraba ukhra ya kuma dokawa karo na biyu fa kasara thuluth al hajar ya kuma datse ɗaya bisa ukun dutsen fa qala Allahu akbar nan ma sai aka ja ce Allah ya fi komai girma wa utaitu mafatiha farisa farisa ma an bani mabudan su ma zamu ci su zamu ci zamu ci su da yaki wallahi inni la ubsiru al madaina na rantsi muku da Allah ina ganin buranan wato can wa ubsiru qasraha al abyad ina kallon kiraren gidan nan fari white house da white house da kake ji ba yanzu aka fara shi ba na hango shi min makani haza daga nan inda nake din nan shi ta ake gama da dun maimai ne gashi na hagginan ma na wancan suka kwaikwaya sun maƙala sannan sai ce bismillah da sunan Allah wa daraba ukura ya kuma dokawa karo na uku faƙala a baƙiyyat alhajar itin ɓike dutsen gaba ɗaya da ya rage faƙala Allahu akbar nan ma ka ce Allah ya fi komai girma wa utitu mafati yaman an bani mabuɗan garin yaman ma shi ma musulunci zai ratsa ko ina wallahi inni la ubsiru abwaba san'a na rantse muku da Allah ina ganin kofofin garin Sana'a min makani haza a inda nake nan tsaye sun san wannan baiwar za ta faru kafin ai wannan haka wannan duk albishin ne wani abu ne zai taki tafiyar maka da damuwar da kake ciki wa hadhihi almawaqif aliman wa hadhihi almawaqif wadannan waɗannan aliman al ga imani wal jihadu ga yaƙi walibtila ga jarraba wasabru ga haƙuri wasidiku ga yi da gaskiya wal yaqinu ga tabbaci a rai wal ga gwaji waddamhisu ga taciya wal ayatu ga alamomi na tabbatar da annabtar annabi wal karamat da wato martabawa da Allah ya wasu habban su in ba da martaba baya ya za su yi abin da suka yi wal bisharat ga albishir albishir albishir iri daban-daban zadatul na imana waɗannan abubuwa sun taru sun ƙara wa mu'minai imani wa tasdiqan da gasgata abin da yake na gaskiya wa zadatul munafiqina bu'dan a daidai lokacin da kuma hakan ya ƙara wa munafiqai nesa da musulunci da gaskiya wa takriban Ki ƙara musu wato ƙaryata abin da ya zo na saƙo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam faqala al-mu'minun a sannan ne muminai suka rika cewa kama akbara jalla sha'anu kamar yadda Allah da al'amarinsa ya girmama ya ba da labari sai musulmai suke cewa hadha ma wa'adana Allah wa rasulu wannan fa shine alƙawarin da Allah da manzo yake suka yi taimana alƙawarin sa wa sadaqa Allah wa rasulu Allah da manzo sun yi gaskiya wa ma zadahum wannan abu da suka samu kansu a ciki bai ƙara musu komai ba illa imanin wa taslima sai wato imani da miƙa wuya Allah ka samu cikin su wa qala munafiqun a daidai lokacin ko munafikai suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura to ai mun haka ne ba wani abu da Allah da manzo suke mana alƙawari kawai sai rudi a zuwa samu haƙe-haƙe da wahala ga zama da yunwa to su wannan ɗauka suke wato rudi ne amma su sahabbai da suka ga abin da suka ci bai kare ba aka ba saura suka ga irin haƙan da manzo aka yi an zo inda kuwa ya gagara shi ya doka dutse ya dare su sun sai ga naune e eh, su sun ga alƙawarin da Allah ya musu to haka dama al'amuran yaya kake kallon abu ya wane yake kallon sa mahanga ɗaya ce ko da bambanci shi yake kawo rutsuwar zuciya ko araka, in mahangan mai kyau ce tunani mai nagarta ne sai ka ga wato abubuwan kana ganin su daidai in kuma wato zuciya ta gurbata mahangar ta zama daidai ba to dukkan abin ba za a gan da kyau ba wa warada anna ahad almunafiqina ya zo cewa ɗaya daga cikin munafikai ƙala ya ce ya idina muhammad kono za kisra annabi muhammad ina ta mana alƙawarin taskokin kisra wa Kaisar da na Kaisar wa ahaduna la ya amanu ala khala'ihi ko alhali ɗayanmu ba zai iya aminta ba hatta a kan kashinsa ya tsuguna i kashi hankali kwance ba zai iya tsayawa amma na tabbata wani alkawarin za mu wato ainihin sami wato taskokin faris da rum da wayar sauransu ta ina wa kaza ba akhzahullah wannan munafiki karya yake Allah subhanahu ta'ala ito zartan shi mala yace as'ilatul lil muraja tambayoyi domin komawa abin da aka koya sun mai ghazwatul khandaq walima da wani suna aka kira wannan yaƙi na khandaq ko me yasa aka kira da aka kira shi da wannan suna an kira shi da ahzab ko ghazwatul ahzab shi to me yasa aka kira shi da wannan suna saboda rundunonin da aka samar gayyata da gangami daga sassan kafirai da suka haɗar da na yahudawa da na ƙuraishawa da na gatsafan da sauransu sannan kuma an kira ta da kandak sakamakon haƙan da aka yi mata ma sababu hazil gazuwa me ya jawo wannan yaƙi me dalilin yin yaƙi yahudawan nan da aka saka. abin ya masa ciwo da ƙuraishawa da suke so su masu da martaba su ta su tsufar da suka ba su sake kirinta ba to hakan ya zama ya gagara wannan sa su ciwon wannan da haushin ya jawo aka wato an tsir wannan yaƙi بماذا أشار عليه صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه wata shawara salman alfarisi ya bai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ba shawara haka rami wawa keke don maganta haka kam adadu jahil musulmi na fi hafar al-khandar rundunar musulmi da suka yi wannan haka mutum nawa ne dubu uku wa baka na sifatul khandar ya sifar girma da fadin wannan khandar take a tsaye zara'i dubu biyar a faɗi tara kamar tsawon mutum biyu shi ne misalin na bayar ko zarfi kuma bakwai ne ko goma eh masha Allah ka ga wannan aba karamar falla bacin ma muka samu inda aka tambaye ka wannan ai za a ji kunya ko amma yanzu ga shi lafiya lo za ka yi bayani filla filla yakin da manzon kai ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات في هذه الغزوة Waɗannan mu'jizozi ne alamomi na tabbatar da annabtin annabi suka faffaru a lokacin wato wannan yaƙi na gwalalo akwai fasa dutse akwai yalwar abinci akwai kuma wato mabuɗai da aka nuna masa na albishir albishir da zai faru da musulmai na taskoki eh, to wannan ba karamin alkhairi ba ne ya faru da musulmi kuma sannan Allah ya ikonsa da idan mun zo gaba za a jiya ba yakin ya kaya eh. wannan shine karatun mu na abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe mu salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ba'd wannan yake cewa shin yan shi'a ba su karanta wannan kissar ba ne gane ku mamaki yayi in har ka san wani abin da ya wakana tsakanin annabi da sahabbai ya za ga gaya maka wani abu akan su ka karba to abin bi ike zama wasu da gaske ba su da masaniyar waɗannan abubuwa shi yasa dama in aka same ka makotari aka same ka daɗin to ka fi sauƙin ja zuwa ga halaka shi yasa kullum ake cewa a karatu ayi karatu a samu wayewa ta addini to za ka yi wahalar ja zuwa gabata to za ka galibi abin da yake faruwa dama a harkar shi'anci jahilci ya fi yawa magana ta gaske kuma harkar baragadar ma da musulmi suke ciki jahilci ne in ma mutum bai shi abba to wani shirman da ike za ka san ina da alaka da jahilci amma yin mutum ya san abin da yake wani abin ba zai yi shi sannan ana samun wanda yana da masaniyar amma kuma san rai ya zo ya bai shi shi ba dan ya jahilta bane wani kafin ka kawo ma karshen abin ko kuma kana fara zai ƙara sama in ma kai kuskure da ce ma ga gyara a guri ka ka koma wa abin gashi yadda yake amma kuma yana kan bata to nan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha in ba so shi da shari'a ba yadda ka iya da shi duk basirar, duk ganewar nan kasancewar ba ganewar ba fahimta ce take ba da shirya ba baiwa ce daga Allah Allah mun gode maka wannan kuma yake cewa sallah ce ta magariba ya riski raka a ɗaya ta ƙarshe bai samu biyan ba ita to in ya tashi zai bayyana da karatunsu ne ko kwaya abin yake in ka bayyana da karatunsu ka yi zama guda bayan gama su ka yi abin da wasu suke cewa a ramo abin da aka yi yadda aka yi shi sanda bakkan raka abi a jere ba tare da ka zauna tsakiyar su ba sai ka je karshen su ka zauna to shine ka yi abin da aka yi yadda aka yi sanda bakkan to shi suke cewa faƙabu suna fassara faƙabu ɗin cewa a ramo wannan akwai shi cikin bayanan malamai musamman malikiya suna da wannan sannan kuma akwai masu cewar a'a abinda za ka yi shine yanzu kana da raka'a ɗaya ya raka'a ɗayan farko take a magarba fatiha da sura amma biyayya ga limami ta jaza maka taka ta zama fatiha kuma karatun taɓoye ba ruwanka idan ka tashi kawai za ka yi wannan ɗayar ya uwa ya ake raka'a ta biyu a magariba fatiha da sura karatu a fili kana yi sai ka zauna kai ta hiya yanzu ne kai biyu zaman da kai na ɗazu biyayya ga liman ce saboda shi ta ƙarshe ce a gurinsa to kana yin wannan bai in ka tashi ya ake raka'a ƙarshe a magariba fatiha kawai ake karatu a fili ko a ɓoye a ɓoye to ko sai ka ɓoye sai ka yi ka. kana zama kai ta hiya ka gama magarba akwai malaman da suka faɗi wannan suka ce dan manzo cewa yi ma adraktum fasallu ma fatakum fa'atim abinda kuka tara ku sallata ayi da ku abinda ya rage muku ku ciko kace ka ciko suka ce kuma wannan ma shine daidai har ma waɗancan masu cewa faƙabo ɗin sun fahimci faƙabo a matsayin aramo amma kuskure suka fahimta wannan kalmar ta faƙa zo ma ma'anarta ɗaya da fa'atin mu ita ma abin da take cewa ku ciko me ya dogaran ku suka ce ku koma cikin ƙur'ani Allah ya ce fa iza qabaitum manasikakum idan kuka sa aikin hajjin ku kuna so ku ce an an rama ma'ana wani aikin hajji ne da ya wuce bai ba zai rama ai ba fara mawa aiki ne sawa aiki sannan suka ce kuma Allah yana cewa fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan an cika sallar juma'ar ku watsu ku je a nemi arziki a ban kasa kuna da ku ce an ramo juma'a da ta wuce an fahimta ku da ma wasu hadisan da suka kawo suka ci da ka cikowa ake nufi ba ramowa ba suka ci to aje ramowa za ka yi kabbar da ka zo ka fara yi ta harama ce ko ta karshen sallah ce da ka zo sannan ka zo ka tanda neman yana raka a ƙarshe ka ce allahu akbar kana nufin wannan kabbara harama ce ta fara sallah in ta farawa ce to kuma yanzu ne da ka taso kace za ka yi farkon sallah farkon guda nawa za ka yi da ya sallama yanzu ka taso kace za ka yi farkon da aka yi baka na kenan wancan ba farko bane to kabbara harama ka sai ka kare kuma sai ka ce Allahu akbar saboda da baya da baya kake tafiya an fahimta ko saboda haka magana ta farko akwai ta ba ta da ƙarfi ta biyu ita ce mafi inganci akwai ta uku har malikiyan ma suka ce babu mai raunin ta ma a matsala ba su da ma madogara haka ibn rushd ike fara cikin bidayatul mustahid nasa ita ita ce idan mutum ya zo ya samu raka daya ta magariba ta ƙarshe kuma wai in ya tashi sai maka fatiha da sura sai ya zauna ya tahiya in ya tashi kuma sai maka fatiha kawai e sake kai fatiha da sura sai sake fatiha da sura yace kaga in abin da aka yi yadda aka yi shi baya nan zai yi ba haka ya bashi ya raba tsakaninsu da zama kuma ta ɓangaren karatu ya yi abin da aka yi nan an fahimta yace shi ta kwaɗa wannan kwaɗa ne a karatu ya ramu abin da aka yi bayan amma a aiki cika wa'i ba ramu wa'i ba an gane ko to akwai wannan wannan ya fi kowane rauni Su da wancan da muka faɗa a tsakiya shine dai Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya ce mutumin da ya ce babu asiri to ya ce babu Allah ya sha kwaso ta da faɗi ko watakila na jin wannan saboda ya je da aka zo annabi zai fasa dutsen na ce bismillah ko to in asirin irin na bismillah ne to in ka musa shi to lalle ka musa Allah amma in kulumboto ne da kamo wato ainihin na mai rai a haɗiye ko a samu allura bakwai da gashi kwaya bakwai na hammata da kaza da kaza to wannan sallama da Allah ne hannun riga ne da Allah in wannan ake nufi a asiri to wannan kwashe-kwashe fata ne Allah ya tsare mu yace wasu ya ji wa majid nan da ake faɗa sai bayan kiyama za su zo ko ku kafin kiyama suke zuwa a suna daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama za ka faru kafin Allah ya tashi kiyama kuma na jin mutanen ne ba don cewa yake an she haka yake a rubuce an she <laughs> eh a gane ko yake cewa ashe akwai wani da zai bayyana mai suna ma'adi to wai wannan ma'adin da zai bayyana yake cewa ya gaskiya abin ke. E, eh, akwai mahadi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunansa iri ɗaya da sunansa sunan mahaifinsa iri ɗaya da na mahaifinsa kuma yana kan irin abin da annabi muhammad yake zai yi adalci zai tsara gaskiya zai fatattaki zalunci wannan akwai shi akwai kuma mahadin gangan da suke cewa yana nan yana ɓoye a cikin wani wato ainihin gidan ƙasa sai wannan na shi'a ne eh, amma na musulunci babu shi yanzu kuma manzo ga mana yana kan tarbar da yake shi baya faɗa da abin da manzo yake ko bai saba manzo shi mana daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan ke cewa wai mai hukuncin likitocin da suke ba da gudunmawa wajen zubar da ciki Allah zai kama su kuma daga cikin abin da ya kawo ƙara gurɓata al'amura yanzu na ta san cewar idan ta yi cikin da yake ba shari'antaccen ciki ba zai bayyana asirinta zai tonu za ta ji kunya ta jawo dangi kunya a da haka ya rage tsaya amma yanzu da ake gaco za a iya tun kafin a kai ga haka a zubar sai ake ta ci gaba da tsiyar shirai ana da hanyar da za a lalata to wannan sun ba da gudunmawa mai tsoka a kai shi ya sa amfanin duk abin da za ka yi a ce kana da ilimi na addini ka samu horo da zai baka tsoron Allah to ba za a yi mata takara da kai akan aikinka a cutar da addinin in a ce wanda zai koyi likitanci ko zai koyi nas ko wani abin da ya kama da haka za a ba shi horo da zai ido a kan sanin dokokin Allah to za ka tarar cewar shi zai zama mai ƙoƙarin yadda za a kawo ƙarshen ɓarna amma ba ya taimaka mata ba? in telanci ne ike izuban tura da ilimi na addini ba zai taimaka wa mai san a mata sutura ta tsiraici yi mata ba ce shi baya irin wannan aiki ko me zai samu ya rasa kuma duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai musanya masa wanda ya fi shi to duk irin wannan da ba za a samu wannan matsala ba saboda haka likitoci da waɗanda suke da ido da kuma dama ta taimaka masu zubar da ciki babu ko shakka suna laifi kuma su ma za su fuskanci tambaya gaban ubangiji Allah ya tsare eh. wannan tambayar ita kuma ina ga ko za ta amsu ni kaina sai na zauna a aji an bani horon yadda zan gane rubutun saboda baƙaƙen <laughs> shirin nasu wato ba irin shirin rubutu ba ne eh. sai dai idan ya ji a iya sake rubutuwa na allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka